To masu saurari idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda Zara take kuka take cewa Nasir kakata ka zaga wacce ta haifi mahaifiyata na tabbatar ko da mahaifiyata na raye zaka iya zaginta. Dan na ce ka sa sunan wacce ta rike ni ta shayar da ni take tamkar uwa a waje na shine kam hada su gaba ɗaya kake zagin su. Nasir amma da yake mani da shi dan uwanka ne kuma jinin ka ne ai sunan ɗanka na farko shi ka saka masa. Ita Zainab da yake bare ce ai ka dora tsanar akanta kuma shi ma dai mannar din duk irin abin da Zainab ta yi yi dan tare ma suka yi min ko kuma in ce ma ya fita tunda shi manar har karya ne yayi amma saboda kara ta cikakkun fulanin asali babu wanda a cikin ahalina ya kalle shi balle yi masa magana amma kai tsawa Nasir ya daka mata wacce ta sanya ta yin shirin dole cikin fada ya ce daga manar din har Zainab ne daga manar din har zainab duk ɗaya suke a wajena na kuma hukunta su ne a bisa laifin da suke yi miki ba wai dan kaina ba ne to tunda ba dan kanka bane ne dan ne kake yin komai ka daina dan ni har yanzu bani da kamar su bani da wasu iyayen da suka kai min su balle su fi su a fusace ya ce, kin kyauta amma ba laifinki bane laifin zuciyata ne da take yi miki wani mahaukacin su tsananin san da nake miki ne yasa na tsanar su nake kuma ganin laifin su akan abin da suka yi miki ita ma cikin fada ce ita ma cikin fada zara tace san me wannan wani irin so ne na zagin iyayena da kakannina ni ban zagi iyayenki ba ko kakanninki ba cewar nasa idan kuma kin ce na zage su ga yamin da na zage su hawayenta ta share oke na ji kana yi min mugun su to idan har san da kake yi min gaskiya ne kuma kana so na na gaskiya ka sa wa yarinyar nan zainab nasir duk duniya ba ni da kamar mandir da zainab da sauri ya kalle ta ya ce duk duniya fa kika ce kina nufin har ni yayi maganar yana nuna kansa Zara bata ba shi amsa ba ta ci gaba da maganar ta. Sun rike ni tamkar yarsu, sun rike ni tamkar yarsu ta cikin su. Ba su taba nuna min bambancin komai tsakani na da yar da suka haifa ba da kansu. Zainab ta shayar da ni da nonanta, ta raine ni, ta yi min duk wani abin da uwa ke yi wa yarta. Haka ma Munir ya so ni, ya kula da ni, ya yi min gatan da kowane uba yake yi wa yarsa da me kake son na saka musu bayan kai sanin kanka ne bani da abin saka musu duk abin da ya faru akan idan magabatan mu ya faru amma babu wanda ya iya ce musu komai wannan kadai ya isa ya tabbatar maka da suna da martabar rikona da suka yi akan kowa a fusace nasir ya ce tambayar ki nayi kuma har yanzu baki bani amsar tambayar da nayi miki ba nace miki hani sun fi a wajen ki ya faɗa yana kallonta ido cikin ido ya faɗa ya fada yana kallanta ido cikin ido idan nasa sun yi masifar yin ja kamar ga wata ganin yanayinsa da kuma sanin halinsa ya sa zara cewa ni dai na ce idan har maka idan har san da kake ikirarin kana yi min gaskiya ne ka sa wa yarka sunan zaina tana kaiwa nan ta yi saurin barin ɗakin dan ta san idan ta tsaya komai yana iya faruwa a yadda ta garas ya yi masifar ɓaci bango nasir yana sa cikin matsanancin zafin zuciya zara tana shiga bedroom ɗinta ta faɗa kan bed haɗi da sakin nan nauyar ajiye zuciya don yadda ta ga idanun nasir sun yi masifar tsorata ta haka suka ci gaba da zama don babu mai yi wa wani magana a tsakaninsu duk da zara ta so ta yi masa magana ganin ba fuska ne yasa ta yin shiru ta kame kanta idan ta lura rigima yake nema da ita ranar da yarinya ta shiga kwana shida da haihuwa nasir ya shigo ɗakin zara ɗaure da tawul ya iske ta a gaban miro tana shafa loshin a soft skin ɗinta ko kallonta bai yi bai wuce gadon bebi a hankali ya sa hannu ya ɗauki bebin haɗi da ƙura mata ido yana hango tsantsar kamar bebin da zara ajiyar zuciya zuciya ya sauke da karfi sai da zara ta jiyo shi ta kafe shi da idolo a ɗinta sanin tana kallon sa ne ya sa shi cewa kallon na me ya yi maganar ba tare da ya ɗago ya kalle ta ba murmushin yaƙe ta ya haɗi da ɗauke idanta daga kansa jin ya fara yi wa yarinyar hudu ba ya sa ta sake juyowa ta kafe shi da ido har ya gama bai kuma ce mata komai ba a hankali ya miƙe ya mayar da baby campbell ba tare da ya kalle ta ba ya ce wannan kallon ba. da sauri ta kawar da kanta gefe ya haɗi da cewa me sunanta cikin rawar murya ta yi magana ko kallon inda take Nasiru bai yi bai ficewarsa yana fita falo yaran gaba ɗaya suka yi kansa suna cewa dad murmushi ya yi haɗi da cewa mai sweet kid hannunsa im ya kama ya zaunar da shi a kan sofa haɗi da cewa dadi ina momi ta siyo mana bebi dariya Nasiru ya ce a kasuwa mana da sauri Nur ta ce dadi ni ma ina so ka ciyo min kanta ya shafa ya ce to zan siyo miki ya yi maganar yana kallonta fuskarsa ɗauke da simple smile suna hira da yaran zara ta fito bayan ta gama shiryawa cikin doguwar rigar material mai shegen kyau da tsada simple makeup kawai ta yi a kan fuskarta a kan sofa da ke gefe ta zauna tana kallon sa cike da sha'awa tana murmushi na'im ya dawo kusa da ita yana cewa momi dadi ya ce zai siyo mana baby mu ma inda kika je kika siyo ya faɗa yana nuna bebin da ke kan cinyar zara dariya ta yi ba tare da ta ce komai ba suna haka dr janifa ta shigo falon bakin ta ɗauke da sallama a falo ta iske zara da yaran suna ta yi mata surutu tana bin su da iko a'a kawai don gaba ɗaya hankalinta yana kan nasu da ke zaune zaune a gefe tun da ta shigo falon bai ko kalli inda take ba balle ta iya tantance yanayinsa jin sallamar dr janifa sa ta ɗago kanta tana kallon bakin ƙofa Karasa shigowa falon ta yi fuska ɗauke da fara'a ta ce happy family cikin ɗauki zara ta miƙe ta tare ta tana dariya a sofa dr janifa ta zauna tana kallon zara ita ma tana dariya hannu ta miƙa ta karɓi bebin daga hannun zara tana cewa sannu zara ya karfin jiki murmushi zara ta yi haɗi da zama a kusa da ita ta ce lafiya lau alhamdulillah fuska a sake nasir ya kalli dr janifa ya ce sannu da zuwa ina wuni dan shi nasir mutum ne mai matukar zuciya marasar raini da wulakanci kwata-kwata amma ba shi da riko kuma duk tsiya dr janifa ta rike masa mata har da 'ya'yansa har guda biyu ita ce cinsu ita ce shansu da kuma karatunsu da sauran bukatun rayuwa ita ta yi musu komai aiko dr janifa ta wuce wulakanci duk girman laifin da ta yi masa ta ci wannan darajar da albarkacin yaransa sai lokacin ta kula da shi fuska a sake ta ce oga nasir ana gida kenan murmushi ya ce wallahi dr janifa ta ce kullum kai kana cikin iyalinka kana ba su farin ciki da kulawa allah dai ya haɗa maka kan zara'arka sosai nasir ya ji daɗin addu'ar da dr janifa ta yi masa don haka ya ce amin da sauri sosai suka shiga hira da nasir kafin ta kalli zara da ko sau ɗaya bata saka masa baki ba sai dai ta yi guntun murmushi idan an yi abin dariya dr janifa ta ce zara ya sunan bebin ne ido zara ta kura nasir na tsawon lokaci shi ma ita ya kalla aiko karab suka haɗa ido fuska ya bata haɗi da kawar da kansa ganin haka yasa Dr. Janifa kallon Nasir ta ce ogaya sunan bebin tamani murmushi ya yi haɗi da cewa Zainab amma za a rinka kiranta da Naila ya karasa magana yana kallon Zara aiko a zabare Zara ta ɗago idanunta, ta zuba su a cikin nashi take kwalla ta tare idanunta tana kokarin zubowa kai Nasir ya girgiza mata alamun a'a duk abin da suke yi irin Dr. Janifa na kai Nasir ne ya kula da hakan don haka ya miƙe ya yi fat ɗinsa babu yadda dr janifa ba ta yi don ta ji abin da ke faruwa tsakaninsa ba amma zara ta ki sanar da ita sai cewa sai ta yi kawai ta tuno da iyayenta sai cewa ta yi kawai ta tuno da iyayenta ne sama sama suka yi hira da janifa don ba sosai zara take ba ta amsa ba don hankalinta gaba ɗaya baya jikinta ganin da dr janifa ta yi ne yasa ta miƙewa haɗi da yi mata sallama bedroom zara ta shiga ta faɗa kan bed ta fasa rikitaccen kuka mai cin tana tunanin abin da ta yi wa Nasir akan Zainab bata kyauta ba shi saboda ita ya haƙura da zaɓin zuciyarsa ya kuma danne ƙin da yake yi wa Zainab yasa sunan saboda farin cikinta me yasa ita bata bi zaɓinsa sa ba don farin cikinsa me yasa bata fara tambayar shi zaɓin ransa akan sunan da yake son sa wa yarinyarsa ba me yasa ta yaka ta ƙara fashewa da kuka sai da Zara ta yi kuka har ta gaji sannan ta miƙe ta nufi bedroom ɗinsa idanunta duk sun kumbura sun yi ja a falo ta iske Nasir ya kwanta akan so fa haɗi da lamshe idanunsa yana sauraron karatun alkur'ani a hankali ta zube a gabansa bisa gwiwoyinsa haɗi da fashewa da wani kuka mai cin rai da sauri ya buɗe idanunsa ya ce zara lafiya kuwa me ke daminki baki da lafiya ne ya yi magana a lokaci ɗaya cikin kiɗima ta kasa yin magana sai kuka take yi a hankali ya ɗago ta ganin idanunta sun yi masifar yin ja kuma sun kumbura ya ƙara ɗaga masa hankali a ruɗe ya shiga tambayar ta abin da ke damunta cikin muryar kuka zara ta ce i am real sorry i am so sorry da kika yi me Nasir ya tambaye ta kike bani hakuri cikin kuka ta ce ni dai dan girman Allah ka yi hakuri ka yafe min idan ba ka son sunan ka canza dan Allah rungume ta yi a kirjinsa yana sauke ajiyar zuciya haɗe da bubbuga mata bayanta yana rarrashinta kawai ba tare da ya ce komai ba ta ɗago kai cikin kuka ta ce ka tambaye ni har kai sun fi ka wallahi duk duniya ba ni da kamar ka kai ne uwata kai ne ubana ka so ni a lokacin da kowa ya ƙi ni baka taɓa juya min baya ba kai hasken rayuwata ne kai ne rayuwata duniya ta farin ciki na da walwalata kai ne komai nawa ina son ka fiye da komai da kowa you are my everything i love you most ban iya hada ka da kowa a rayuwata ban iya hada son ka da komai a duniya ta karshe maganar cikin kuka a hankali nasu ya mai da ita jikinsa yana murmushin jin daɗi cike da matsanancin farin ciki ya shiga rarra farashinta dan shi gaba ɗaya dama a maganar babu abin da ya bata masa rai sai cewa da ta yi bata da kamar mannar da Zainab a duniya tun daga nan Nasir da Zara suka shirya suka ɗinke suka koma fiye da baya suka shiga nuna wa junansu tsantsar so da kulawa babu mai bata ran wani kowa burinsa ya faranta wa ɗan uwansa bayan shekara ɗaya sosai Naila ta yi girma don har ta fara tafiya da magana irin ta yara sosai dadi da momi suka yi masifar matsa masa lamba akan lallai sai ya dawo Najeriya a rana dadi da momi sai su kira nasir ya fi sau goma suna nana ta mishi maganar lallai lallai ya dawo najeriya yau suna na wayar nasir ta yi rangin a hankali ya kalli wayar ya kalli zara murmushi ta yi don ta sun suwaye ita ma a ranta tana masifar son komawa najeriya musamman ma yanzu da ta tara iyali kuma tana son ganin ikiran momi da dadinta da kuma abbanta da sallama a bakin nasir ya daga wayar jin muryar momi na kuka ya sa nasir saurin miƙewa haɗi da cewa momi lafiya ne cikin kuka ta ce nasir dadin ka bashi da lafiya sosai sai dai a kwantar da shi sai dai a tayar ko hannunsa baya iya motsawa nasir ko wanda ke kansa alhaji baya iya ganewa ta kara fashewa da matsanancin kuka ai take hankalin nasir ya yi mugun tashi gaba ɗaya jikinsa ya ɗauki muguwar tsima da kirma ganin haka yasa zara mikiwa ita ma tana kallon sa don ta san ba lafiya ba gabanta ya shiga faduwa yana dukan uku gabanta ya shiga faduwa yana dukan uku uku addu'ar ta ɗaya Allah ya sa ba wani mummunan abin ne ya faru ba cikin tashin hankali hankali Nasir ya ce momi ba shi wayar. Ƙara fashewa momi ta yi da kuka ta ce ta yaya zai iya amsar wayar bayan bai ma san inda kansa yake ba balle ya san wanda ke kansa. Cikin kuka ta kuma cewa dama last week da muna magana ya ce watakila rabon ganawar mu da Nasir ne ya ƙare ba mu da rabon sake ganin juna ido cikin ido idan na mutu yanzu ai dolen sa ya zo. Momi ta ƙara shi maganar cikin rikitaccen kuka cikin tashin hankali Nasir ya kashe wayar dan ba zai iya jure sauraron kukan mominsa ba. A firgice zara ta kalle shi ta lafiya kuwa idansa wanda ya gama yin ja ya kalle ta da su haɗi da cewa dadi ne ba lafiya sosai yayi magana muryarsa na sarkewa a hanzarce ya ce a hanzarce ya ki haɗa mana kayan mu yayi a hanzarce ya ce ki haɗa mana kayan mu yayi magana yana saka kayansa yana gamawa ya ɗauki wayarsa da ke ɗin mota ya waje a guje momi na kashe waya ta kalli dadi da ke gefensa yana shan furut ta na san a cikin satin nan zaka gan shi dariya dadi ya haɗi da cewa mata kenan akwai basira kin gani ai nayi na gaji amma ke kina gwada gashi an yi nasara murmushi kawai momi ta yi wa daji ba tare da ta ce komai ba kasancewar akwai kuɗi a ranar nasu ya gama musu komai na tafiya ba shi ya dawo gida ba sai misalin karfe ɗaya da rabi na dare a falo ya iske ta tana safa tana marwa tana tunanin ko lafiya don bai taba kaiwa wannan lokacin a waje ba Ga shi dama a burkice ya fita ko haɗa kayan masu warda da rustling ta sa suka shirya musu gaba ɗaya kayan su da na yaran kayan nasir kawai ta iya shiryawa da kanta a waya ta kira dr janifa ta sanar da ita halin da ake ciki ciki zara na gano nasir ta karasa da sauri tana sauke ajiyar zuciya sannu da zuwa zara ta yi masa haɗi da kashi bedroom ya yi wanka ya shirya sannan ya ɗanci ci abinci kaɗan kallon ta yi cikin sanyin murya ya ce gobe da misalin karfe goma sha ɗaya jirgin mu zai tashi kai kawai ta ɗaga masa sai can kuma ta ce ya zamu yi da dole sallamar su zamu yi don bamu san lokacin da zamu dawo ba ta ce ni ma dai hakan nake tunanin ya fi sauki washe gari tun asuba zara ta tashi ta fara shiri tana ƙara kimtsa komai Kara kiran dr janifa ta yi ta sanar mata time din da za su tashi ita ma da wuri ta shirya ta zo gidan tare suka gama shirya kayan da misalin karfe goma nasir ya fito bayan ya gama shirinsa sannan ya sa suwar da suka kai musu gaba ɗaya kayansa cikin mota bayan suwar da sun gama shirya kayan a mota mutane Nasir ya ba su kuɗi masu yawan gaske sannan ya sallame su. Suka yi godiya sosai haɗi da bakin cikin rabuwa da iyayen gidansa adalai na gari. Ki ɗin gidan Nasir ya ba wa Dr. Janifa ya ce mata please ki yi wa mai gidan bayani sannan ki ce masa na saki gidan. don Allah kaɗai ya san ranar da za mu dawo. amsar ke din ta haɗi da cewa oke a airport sosai dr janifa da zara suka sha kukan rabuwa kamar ransu zai fita a haka suka dinga riskar kuka wani ban tausayi har suka shiga jirgi jirgin ya ɗaga dr janifa na nan tsaye tana share kwalla haka zara a cikin jirgin ta yi ta kuka sai da yaran suka dame ta da tambayar abin da ke damu da sannan ta yi shiru dama hausawa sun ce sabo turken wawa nigeria ƙasar mu ta gado da misalin karfe biyar da arba'in jirgin su ya yi landin a aminu kano intanet international airport zara na fitowa daga cikin jirgin ta shaƙi da daɗar iskar ƙasar ta abin alfaharinta ta lumshe ido haɗi da sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi wacce har sai da nasir ya kalle ta murmushi zara ta yi masa shi ma nasir mayar mata da martanin murmushin ya ba tare da kowa ya ce komai ba sai yaran da ke ta faman surutu nasir rike hannun nur da nawab zara ta rike hannun na'im da naila suna fita harabar airport din nasir ya hango sa da sauri ya nufe shi cak zara ta tsaya haɗi da riko hannun nasir cikin nata tana kallon shi ma tsayawar ya yi haɗi da kallonta cikin rawar murya ta ce sweetheart ya za yi da sunur da nawa ka san fa ba a san da su ba tunda babu wanda ya san ni ainihin zaran ce shiru nasir ya yi na ɗan wani lokaci kafin ya ce cikin biyu dole sai an yi ɗaya ya karasa maganar yana kallonta ita ma shi take kallo idan ta cike da alamar tambaya ta ce mm, ina jin ka ajiyar zuciya nasu ya sauke sannan ya ce ko dai mu sanar da su momi gaskiyar al'amari ko kuma mu kai su nawab da nur gidan ashir abokina kallon sa zara ta ci gaba da yi ba tare da ta ce koma ba ya kuma kika yi shiru cewar nasir yana kallon ta ajiyar zuciya ita ma ta sauke haɗi da kallon yaran ta ce hm kana ganin kai su gidan ashir din shine mafita murmushi nasir yayi wanda ya kara fito da tsantsar kyan sa game da yarintarsa sannan ya kalle ta ya ni fa zaɓi na baki dan ma na yake hukunci hukunci ne kai tsaye ki ga kamar ban yi miki adalci ba to amma dai ka san halin na'im da shegen surutun tsiya kana ganin ba zai iya faɗa ba shiru nasiru yana ci gaba da kalan dan ya gano manufar zara san rabuwa da yaranta ne ba ta yi shine take ta wannan yan kame kame ci gaba da magana zara ta yi kuma ka san a yadda suka saba tsakanin sa ma babu yadda za a yi a raba su ka san ba za su taba jin daɗi ba matukar ba sa tare da junansu shi dai nasir ido kawai ya zuba mata yana kallon yadda take ta famar rike yaran kamar za a kwace ce mata su kwata-kwata zara bata kula da yadda nasir ya zuba mata ido ba ta ci gaba da magana kuma ma ni ban ga amfanin wa ahalin mu gaskiyar al'amarin ba tun da dai mai afkuwa ta riga da ta afku kawai mu sanar da su gaskiya dan ina ganin hakan ne kaɗai mafita Dago da kanta ta yi, ta ga yadda Nasir ya zuba mata idanunsa ne, ya hana ta karasa faɗar abin da ta yi niyya. Hannunta ta harɗe a ƙirjinta, ta zuba masa idanunta ita ma haɗi da ɗaga masa gira ɗaya. Murmushi ya yi haɗi da cewa, "O ikon Allah, wai su zara har an san daɗin ‘ya'ya." "O ni Nasir yau na ga ikon Allah," ya faɗa yana dariya. Cikin shagwaba ta taɓe baki haɗi da fara diddira kafar ta ƙasa. Dariya Nasir yake sosai ya ma kasa magana. Sai Na'im ne ya ce, "Sorry sweet mom, daddy ne ko?" Cikin dariya Nasir ya shafa kansa haɗi da cewa no ba ni bane ku ne ya faɗa yana nuna sauran yara Nura ta ce dad me muka yi mata sankuni ya yi mata yawa har ta manta da kanta tana yan kame kame sosai zara ta fara kukan gaba haɗi da cewa allah ba haka ba ne kawai ba na son a raba min kan yara na ne kuma gashi sun riga da sun saba da junansu idan aka raba su ba za su ji daɗi ba ta yi maganar cike da shugaba da yaranta dariyarsa nasir ya kan ne ganin da gaske kukan take ya ce ayya na fahimce ki i am sorry ni ne ko ya faɗa yana goge mata hawayen fuskarta haɗi da rungume ta a ƙirjinsa to yanzu dai meye mafita tunda na ga kisan son rabuwa da yaran ki a bar maganar kai su gidan asha a sake nemo wata mafitar da sauri zara ta daga kanta daga kirjinsa ce yauwa ka san me ya kamata a yi a'a nasir ya ce mata yana kallanta kawai mu ce yaran sista na ce shi ne da za mu taho suka makale suka ce sai sun biyo mu saboda akwai shakuwa da sabo sosai tsakaninsu da na'im kuma ko a can walin sun fi zama a wajen na'im kuma sukul ɗinsu ɗaya kuma tare suke zuwa ta ƙarasa magana tana kallon ƙwayar idansa ajiyar zuciya nasir ya sauke haɗi da cewa wow that is imagine gaskiya wannan shawarar take ta yi kanki yana ja sosai ya faɗa yana yi mata murmushi zara ta buɗe baki za ta yi magana nur ta ce i am very tight mommy nawaf ma ya ce i am very hungry da sauri nasir da zara suka saki juna haɗi da kama hannun yaran suka karasa inda motar take suka shiga zainab da tun ranar da mannar ya dawo ya sanar da ita nasir da na'im sun tafi ba tare da ya samu damar ɗauko na'im ba ta shiga cikin matsanancin hali da muguwar damuwar da suka haifar mata da ciwo wanda kusan kullum a kwance take yau da lafiya gobe ba lafiya kwata-kwata ba ta iya cin wani abincin girki ta daina kwalliya wanka kawai take yi komai ba ta shafawa balle hoda don wani lokacin ma da kyan manir ke matsa mata ta yi wanka ta canza kaya sosai ta yi muguwar rama ta ke kashe kallo ɗaya za ka yi mata ta baka mugun tausayi duk tsananin ƙiyayyar da kake yi mata ga gidan ita kaɗai don har lokacin ikiram ta tana gidan su momi da dadi idan munir ya tafi aiki sai gidan ya zame mata shiru duk kewar yaranta ya dame ta ji take kamar ta ya hauka da na sani da nadama kuwa ta yi ta sunfa a kirga dan ba karamin hauka da kuka ta yi ba har dai daga karshe ta dangana dan da munir ya sanar da ita nasir zai zo da matarsa da ya aura a can gaban ta ke ta muguwar faduwa haka haka nan ta ji wani mugun tsoro da fargaba sun shige ta a lokaci ɗaya sosai ta ji hankalinta ya yi mugun tashi hankalinta ya ki kwanciya gaba ɗaya ranar da su zara za su iso kuwa ji ta gaba ɗaya jikinta ya ɗauki rawa da kirma gami da muguwar tsama hakanan ta ji ta shiga mugun tashin hankali gabanta ya tsananta faduwa amma duk da haka da mannar ya ce mata ta zo su je taryar nasar kiyawa ta yi saboda yadda take jin jikinta lokaci ɗaya zazzabi da ciwon kai mai mugun zafi ya shige ta ta shiga rawar sanyi tana kirma a cikin bargo wanda ita kanta ta rasa takamaimai dalilin faruwar haka wannan dalilin ne ya hana manir zuwa tarbar su nasir ya tsaya jinyar matarsa motar su zara na yin fakin a harabar gidan gaban ta yin muguwar faduwa take ta shiga zubar da kwalla hadi da sauke ajiyar zuciya mai karfi hannunta nasir ya rike gam cikin nashi hadi da zuba mata ido cikin sanyin murya ya kira sunanta zara a hankali ta dago ido ta kalle shi ba tare da ta iya cewa komai ba yayin da hawaye ke ta ci gaba da zuba daga idanunta hannu nasir ya sa yana goge mata hawayen ya ce ce zara ya ce zara ki daure saboda ba na son ki bata mana plan ɗinmu. Kika iya jure rashin mijinki da ɗanki na cikinki wanda kika durƙusa kika haifa da kanki ma balle wasu mutane kalilan don Allah ki daure ki kawar da kanki daga kan kowa ki jure ki bani haɗin kai kamar yadda kika jure a baya please kai ta ɗaga masa haɗi da cewa insha Allah I will try my best yawwa mai matar ya faɗa yana goge mata hawayenta sai da zara ta saita kanta sannan suka fito suka jera rike da yaron a hannunsu cike da tsokana Nasir ya kalle ta ya ce yauwa ko kefa ai daman na san zaki iya tunda kika iya jure rashin mijinki da kuma ya faɗa yana kanne mata ido ɗaya haɗi da ɗage mata gira ɗaya basarwa zara ta yi ita ma ta ce me kenan dariya yi sannan ya kalle ta ya ce ai na san kin yi mugun misin ɗinta ni fa ban gane abin da kake nufi ba zara ta faɗa tana kallon shi ido cikin ido hatsar wandonsa ya kalla haɗi da yi mata nuni da hannunsa ya ce nan baki ta taɓe haɗi da juya lulu eyes ɗinta ta ce har yanzu ne ban fahimta ba kai tsaye nasir ya ya ce buret wani guntun murmushi zara ta haɗi da dafe kirjinsa ta ce abin amai ni ba na so akwai kasuwa dariya nasu ya yi sosai sannan ya ce a wallahi ƙarya ne tunda har akan bani maganin karfin maza saboda tsabar jaraba da kuma misin din buren kina so a ci ki har ta yi miki karo ki ji ta har wuya aiko kin ciyo kin haɗu da jarumin jarumai zakin zakuna in garmar maza gwarzon namiji ta yi miki fata-fata har da su zuwa asibiti jinya cikin shagwaba zara ta kai masa duka nasir ya kauce yana dariya daidai lokacin dadi da momi suka fi momi na ɗora idanunta akan zara ta yi baya za ta faɗi saboda tsabar kiɗima da tsantsar ruɗewa cikin firgici dadi ya taro ta duk da shi ma kaɗan ya rage ya zube a ƙasa wangwar, don hankalinsa ya yi mugun tashi daga zara har na'im sun lura da yanayin da su dadi suke ciki amma suka yi fuska kamar ba wani abu cikin fara'a nasir ya nufi su dadi amma momi ta yi saurin ja da baya haɗi da riƙe hannun dadi gam cikin nata ganin haka ya sa nasir yin dariya haɗi da cewa momi yau kuma tsoron nasir ɗin ake yi cikin wani irin yanayi na rashin yarda ta ɗago idanunta tana kallon nasir idanta cike da tuhuma shi ma dadi kallon rashin yadda yake yi masa da kwata-kwata bai yarda da shi ba ganin kallon da suke yi masa ya sa shi yin murmushi haɗi da nuna zara ya ce lina this is my home in my family they are my parent murmushi ta yi wanda ya ƙara bayyanar da ainihin kamar ta zahiri ta ce nice to meet you ta yi maganar tana kallon dadi da momi daga dadi har momi babu wanda ya ce kala sai ido kawai da suka zuba musu suna kallon wasan kwaikwayo haɗi da zunzurutun rainin hankalin da suka zo musu da shi cikin shagwaba nasir ya ce momi nomi sin hog ya faɗa yana ware hannunsa har lokacin babu wanda ya ce komai tsakanin dadi da momi kallon nasir da zara kawai suke yi cikin muryar kuka wafi ya ce dadi i am hungry da sauri na'im ya ce me too dadi ita kuma nur ta ce me i am so tight ta faɗa tana dafe kanta kamar wata babba sai a lokacin dadi da momi suka lura da yaran farare ne ta bulbul da su abin sha'awa kallon yaran dadi ya yi sannan ya mayar da kallon sa ga nasir ba tare da ya ce komai ba nasir ya gane kallon tambaya dadi ya yi masa amma sai ya basar ya ce oh i'm so sorry dear mu je ciki ku yi wanka sai ku yi lunch Nawaf ya ce no that is better to take our lunch break sannan sai mu yi wanka mu yi bacci. Ok Nasir ya ce haɗi da riƙe hannunsu ya yi cikin gidan da su. Bayan su momi da dadi suka bi da kallo haɗi da sauke na nayo ajiyar zuciya. Da iPad ɗinsu suka wuce don ya san an gyara kamar yadda ya zata hakan ne ya kasance an gyara fat ɗin tas an canza komai three bedrooms including toilet and bathroom and one parlor with kitchen and dining area inda yaga an saka gadon yara da wardrobe din ya kai kayan su Nawaf and Nur da Na'im bedroom din kusa da yaran Zara ta kai kayanta shi kuma ya dauki bedroom din da ke can gefe komai na gidan ne Zara ta ajiye kayanta a bedroom ta bata ko zauna ba ta yi bedroom din nasa. iske shi ta yi shi ma yana kokarin fitowa da sauri Zara ta sa hannu ta tura shi baya haɗi da rufe kofa da kallon mamaki ya bi ta ya naga kin shigo kuma kin rufe kofa ko dai jarabar ce ta motsa kansa ya yi maganar yana sakar mata silent killer smile no ni ba wata jaraba kawai dai ina son mu yi magana ne amma dai aikin ji me yaran ki suka ce ko dan haka ki bar maganar sai sun ci abinci sun huta tukunna ya yi maganar yana kokarin barin ɗakin da sauri ta tare gaban sa haɗi da cewa amma kana ganin su momi ba za su gane ba ya danganta da yadda kika yi reaction ɗinki cewar nasu ya yi maganar yana barin ɗakin Da direct bedroom ɗin yaran ya shiga ya iske ba sa nan har sun koma part ɗinsu su dadi da sauri shi ma ya yi part ɗin zara na biye da shi a baya har suka karasa fat din iske su suka yi zaune a danin gaba ɗayansu har momi da dadi murmushi nasir ya yi sannan ya karasa wajen ya zauna shi ma bayan sun gama cin abincin nasir da zara suka koma fat ɗinsa suka yi wa yaron wanka haɗi da shirya su sai da suka yi bacci sannan nasir da zara suka yi wanka haɗi da yin sallah sannan suka kuma kwantawa dan a gajiya suke likis washe gari sai misalin karfe tara da rabi suka fito bayan sun shirya Basu iske yaran a bedroom ɗinsu ba dan tuni sun tashi sun ficewar su har sun yi break breakfast ikram ta yi musu wanka a falo suka iske momi da dadi zaune su biyu kawai suna hira tare suka karasa wajen su haɗe da durƙusawa har ƙasa suka gaida su fuska a sake dadi da momi suka amsa nan ko a ƙagari suke su yi musu bayani don ko bacci ba su yi ba kwana su dadi suka yi suna alhinin abin dadi ya ce ga breakfast ɗin ku can akan dainin ku je ku ci ba musu suka miƙe don wata iriyan muguwar yunwa suka yi don kwana suka yi suna duti ana kashe arna bayan sun gama breakfast ɗin falo suka dawo suka zauna inda dadi da momi ke zaune a hankali nasir ya daga kai yana gage waige murmushi momi ta idan ta kula da yaran yake nema ta ce o oh, su nasir manyan gari har an san daɗin 'ya'ya ai tuni sun tashi sun yi breakfast tunda na ga alamar yaran suna riga da iyayensu tashi kai ya shafa yana murmushi ba tare da ya ce komai ba ita ko zara kanta ta sunkuyar a ƙasa saboda kunya dadi ya ce ai su nasir an girma an zama manya cikin shagwaba nasir ya ɗora kansa kan cinyar momi yana cewa momi ai har yanzu ban girma ba ko yaro ne ni still a wajen ki har yanzu dariya momi ta ita ce ka taba ganin mutum ya yi wa iyayensa girma duk tsufansa ai duk tsufan mutum matukar yana da iyaye jinsa yake yi kamar yaro karmi musamman ma idan yana gaban iyayensa sai da suka yi wasa da dariya sosai sannan dadi ya kira sunan nasir yanayin yadda dadi ya kira sunansa ya sa nasir sanin cewa he is serious about what he want to say it is important issue don haka ya tashi zaune haɗi da tattara gaba ɗayan nutsuwarsa ga dadi ya ce na'am ajiyar zuciya dadi ya sauke kafin ya ce nasir ni dai a sani na yaran ka biye ne na farko na im kuma naila amma yanzu na ganka da yara har guda hudu wanda kallo ɗaya za a yi musu a san suna da nasaba da kai kuma a iya sani na zarata. ta mutu dan da hannunmu muka saka ta a kabari amma yanzu ga zara a gabanmu dan Allah Nasir ka warware mana zare da abawa murmushi Nasir yayi sannan ya ce to masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na gaba ku dai ku danna liking ku ya sharing tare da danna kararrawa ku danna